Saka mai wuya. To, da dai muka kai gwanna guda hudu, mun yi gwanna garkuwan yawuri, mun yi gwanna eh, alelu, mun yi gwanna sa'idu. Yau ga shi zo a teku shi a gwanna kuma, in ji Allah. To, cikin gwanonin ga, akwai wanda ya farko gwamnati ba a sokai ba. Jama'a barkanku da wannan lokaci barkanmu da sake mu da kowa na sabon shiri na tsaka maiwa muna fata kuna nan kalau kamar yadda muke a nan Washington DC. Wai kan magana tsaye da dan takarar gwamnati ce kawai ta janyo duk rigingimun siyasa da ake ji suna faruwa a jihar Kebbi ko kuma dai akwai wasu abubuwa ne da mutane ba sa da labarin su. Masu muhara a wannan dandali a yau din mutane ne da suka san cike da wajen siyasar Kebbi watakila a shirin yau mu ji ɗanɗano na wasu daga cikin abubuwan da ba kullum ake jin su ba. ba tare da bata lokaci ba bare an haɗa ku da Muhammadu Nasiru wakilinmu na jihohin Sokoto da Kebbi tare da bakinsa Sani Zauro da Abdullahi Lamba su ci gaba da wannan muhawarar tasu. To Alhaji Sani wannan dai ya nuna cewa dukka jayar da ake yi kila ba ta wuce tsaye da gwamna a jihar Kebbi saboda shi Aliyu ya haito da gehen malama ya kusa tsaye suwa wanda aka gani gehen gwamna ba gudu shi kuma bai bukata wannan duk shi kawon gari kicin. ne kan takarar gwamna to bai iya gane wannan don na tabbatar da naji a tiku ba ya ban mallama mallama na yaban a teku. Zaluncin da aka yi ma mallama aka yi ma alayyar shi yasa muka ah, mu mu mu abu da muka tsakanin alayyar da mallama tsakanin a tiku da mallama akwai wadda tsakanin su tsanayya ban san ban san abin da ya wuzu ba gare su ba. Abin da ake ma a teku alayyar ya yi mai. kwarai ban ce bai ba ban ce bai ba ban bai ba ai da ni da kai duk hasili za a da muke da ni da kai duk hasili ya za a da muke an gashi babu babu wani ai babu abin da an mutunci illa kawai in dai ka zana da muka ce ma in ka ce alayar bewa a tiku ban cewa ban shiga ce eh, alayar eh, bewa a tiku ba kowa su yawa wani ko sai ku hito ku faɗa mu da laihin da kenan wani na a'a mu ba mu ci a ba mu ci da ba ba mu ci alau da tafi ba a audu lamba audu lamba ka san kana tsakanin sallah kana tsakanin sallah kana tsakanin sallah a dakanta ka ji kana tsakanin sallah shi dan yaro shi dan ka shiga cikin lafiya yaran shi dan sun ka shiga cikin alayru sun ka shi da APC yaran shi dan wallahi yaran shi dan a wanda muka ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim to yanzu dai alai sani

sannan duk abin da kaga muna yi mu yan jibbe APC na asali idan muka bari an kawo gwamnati abin da ba daidai ba ba mu kosa Allah ba ba sai bane ya bukata ba eh, ka rubuta takarda ka rubuta ka Abdullahi eh? yanzu jam'iyyar PDP ta ɗauki bakuncin ku kuma za a ce kila ta eh. soma kiza kiza ganin cewa ita ma ta samu wata galaba. To akwai wani korafi da ya biyo baya bayan an tsira da takarar sanata a mazaɓar Kebbi ta tsakiya wanda eh. annan tun ya ce shi bai jaye ba kwace na aka yi mishi. Ya kuka ji da wannan? A wannan iza shi aka yi kuma daga cikin APC aka yi. Ai kafin a yi masa haka na an madalis. Ai Rilisco jama'an mutanen birnin Kabe da Bunza da Kargo sun nuna kauna ga ko. Daga nan aka kulla muna hunki aka je aka ce a je a kulla mun shiri a Kargo da birnin Kabe. Mu mun san ma kide kuma yanzu shirye-shiryen da suke da shi ba fito a jan zaɓe ba ne sun san ba su yi aiki ba ba a iya cin zaɓe abinda an niyyar su a je a shirya da jami'an tsaro da jami'an zaɓe a ce kurun a tura zuwa sha biyu a yi musu announcement an ci zaɓe don mun ga an muna ga haka danga local government local government ko guda ba inda suka ci zaɓe amma suka ce su suka ce yi dawa dawa aka je kuriya sannan da kuriya nawa aka ci da nawa kuriya nawa aka faɗi a faɗa mana tsakani da Allah to amma zaben local government da aka yi a faɗa mana local government 21 a faɗa mana local government ta ci zaɓe da kuriya kaza an kada da eh, eh, mukinin kasa babu inda aka yi Alhaji Abdullahi. Akwai suna ake ɗauka ana sheƙa rubur ana a rigido aka tura wasu cikin ɗakuna nan ya wuri mun san gidajen da aka yi aka sa 'yan sanda so kewa aka ce a cika, a cika a cika nan Wayannan zalunci ne aka yi. Alhaji Abdullahi wannan wannan zaben ƙananan hukumi da kake magana hukumar zaɓe mai zaman kanta ta jiha ita ke shirya shi wanda kuma hukumar zaɓe ta INEC ta shirya shi ba ka gana akwai wani abin da zai faru ba shi ba shi ansa ba shi ansa bari ba ta kai namu takardu sai an takara hukuma aina ta boye takardun mu ke aiki da shi me yasa aka yi muna aka ba su aka ce duk inda muka motsa aka mu motsa to so ake halaka mu ya samu ake kuma kowa ya ta shaida Alhaji to Allah bari san bai ansa mutanen jihar Kebbi gaba ɗaya bari ya mai da ansa muka taru a stadium an ga abin da mun kai hmm. aikin alheri ko ya adalci mu ba wannan magana da yin ba siyasa da rishin adalci aka shirya mu kun ba mu tare da shirin adalci amanan mu aka ci kun ba mu yadda da an ci amanan mu hakkokin mu aka hana Allah zai kawo wanda zai biya mu to Alhaji Sani me zaka ce to abinda dai mun kai gwanna guda hudu mun yi gwanna garkuwan yawuri mun yi gwanna eh, aleru mun yi gwanna sa'idu yau ga shi yau a tiku shi a gwamna kuma in ji Allah to cikin gwamnonin ga akwai wanda ya bar gwamnati ba so ba mu dai abin da muka roki Allah kada ka ta gani ta gani kada ka ta in gama kada ka ta in gama ba ni ban yi ma mu ka bari in ni gama k'a mallame ki kawaza wazara mu abin da muka gani gwamnati hudu an kai jiya kai babu gwamnati ba babu gwamnati da an kasance zana lafiya ta ko wani yi in garko ya kai zo a ce garko ya kaza muna tare da kai an ka ce aliru ya kaza muna tare da kai an kace sai zaki da rayaka za an yi lokacin da an kace eh, an kace mu ni ka ni san sanzo saboda ina biya adayin gwani ta sa'i da ɗakin gari ta asa an kashe min kaya duk kana cikin kana cikin kai a ciya mun lokacin ta da kai mun kai siyasa ta ta atiku ba gudu ta ta sai daga ta da kai mun kai amma akan eh, an zo an an ka zo an ka zo kamfe a soki alayyar a soki abin shi to na baro na baro wannan wannan siyasa ni rabu da atiku ni kuma bayan su alayyar muna zanne da ni da kai an ɗauke an kai an kai ofishin security tun da ƙarfe bakwai an kai ni har ƙarfe uku da dare a kai ina tada aliyu an ɗauke ni daga nan jihar kari an kai ni abuja ofishin security ka tambayi adawar ka jiya cikin dare ban ko ganin ta hannu a aje na aje na saboda ina tara an kace ni ka ni a dan ta'adda Allah ce kwarai saboda haka to yanzu ga siyasa da muka taho alherin da abba so so haka ne ga gwamnati ganin auda zamba kai a cikin mun sa'id ɗakin gari ko lokacin na jam'iyya ne. tana nan aka samu mota an ka buge min gida na duka akan wani aka buge sai da ni walahi akan akan bi alheru saboda haka mun mun ban ci alheru gaba kalan ban ci alheru ya saki atiku ba ba mutanen jihar Kabi adalci mutanen jihar Kabi an kama musu adalci Allah musu adalci da ba su gona na Ba to ba mu gani ba ba a gani wallahi ka alhamdulillah kila lokacin kana can ya wuri kamance na inda ka shigo ka shigo cikin gari ka sa tuko ya adalci ina ya wuri yanzu aka magana da nake da kai ma ina ya wuri to yanzu ka yi misali da ya wuri ta nan to da ka da abin da mutanen birnin kamsu ta huna da mutanen kolin ta huna a faɗa muna ai mu so ko da ko da alhamdulillah sun unwana ko ko sun unwana Allah ba su gona cikin cikin cikin wadin su cikin dare su mutanen ku ba ku da haƙƙi ya yawur ba su da haƙƙi yo hanya biyar ke gare mu da suru ba su da ayi aiki ko kai ka san ya an yi aiki a ni ka yawur ba aiki ba an dace amanan mu

gyara muna. Alhaji Abdullahi. Kuma ranar a <laughs> eh, ɗan takarar gona mutane da sun san ah. ministan shari'a yana da ra'ayi da tsayawa takarar gona kwatsam sai aka ji ya to ya jaye daga tsayawa na takara ɗin. Ko. Bari wanda ka ɗauko bari wanda ma. To a gaishe ku malamai to muna da shiri guda ɗaya tilau hadin da ya rage mana da zamu kawo muku mu kammala wani muhawara rana ya ce kuma wannan shiri din zai dubi wasu daga cikin dalilan da suka hana ministan shari'a Abubakar Malami ya janye daga takarar gwamna na ita jihar Kebbi din. Yanzu kan a madadin su bakin namu wato Alhaji Sani Zauro da kuma Alhaji Abdullahi Lamba tare da shi wakilinmu Muhammadu Nasir da ya shirya muhawara din Aliyu Mustapha Sakwato ne a Washington jama'a huta lafiya.